yanzu za mu ci gaba tunda mun san harafin menene wannan ra harafin mene ra harafin mene ra to shikenan yanzu a tuttuno da sunaye da suka fara da sunan ra ha ha ha da suna da yawa fa suna da yawa fa suna da yawa ke raƙumi ta ce raƙumi ku dama mata <laughs> a ƙara mata ka ya taɓa ganin raƙumi kai raƙumin dawa fa oh, kun san raƙumin dawa kowa ya zazzaura kowa ya zazzaura to ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya yaron can yana ha kun ji me yace ya ce ruwa ku tafa mai to shi ke da an tafa ma yara na gida wannan tafawan naka ne kai da kace ruwa a gida din nan to shi kenan kowa ya kalli nan ta wa zai ƙara gaya min abin da ya fara da wannan sunan Rabi. Ya ce Rabi sunan yayanka ne. A tafa mai. Yara yara? Yaya. Kunnan ku nawa? Biyu. Eh, ku ƙara biyu ku sha labari. To shi kenan yanzu mun gama da wannan. Yanzu za mu cire Allahnmu za mu cire Allahnmu. Yanzu an da shi na. Shi kenan? Ta. Yara yara? gata nan gata nan ku gata nan gata nan ku to kowa ya zauna inda yake ta wa'yansu abokanai ne ɗaya eh, wa'yansu abokanai tatsuniyan mu fa abu uku ne za ta yi magana a kai abu uku ba ina so in na gama na tambaye ku abu ukun nan kowa ya gaya mu ta ta wani da buri ne dai da kifi waya taba a ah, ai wata ma ta ce buri <laughs> wata ma a gida ta ce kifi wani kuma ya ce ruwa to tatsuniyar tamu kenan da eh to tatsuniyar mu dai da buri da kifi da kuma ruwa kun san fa ruwa buri fa baya son ruwa duk anan wanda baya son ruwan saman nan ya zama buri bari za mu ga waya ya zama buri dai ina son ruwa <laughs> kowa ya ce Allah kawo ruwa Allah kawo ruwa da kifi soyayye mu yanka mu ci daɗi <laughs> fita ba mata <laughs> to shi kenan to to to shi kenan aka kulla da kifi kun san kifi ko a cikin ina yake kifi a ina yake to nan da kuma buri shi kuma buri a ina yake shi ke nan ranar nan idan shi biri a jejin da yake idan ya je ya yi ta yawon shi ta yawo ya ta yawo ya gama cin 'ya'yan itace ci su mangwaro su gwaiba su komai da komai idan ya cinye sai ya je wani rafi sai ya je dinga shan ruwa kullum kullum haka ranan nan sai kawai wani dan kifi ya dan bullo ya leko sai biri ya ga dan kifi sai ya ce a'a malam kifi sai ya ce a sannu biri sai suka kaisa shikenan sai kifi ya ce to malam biri me yasa ba za mu zama abokanai ba kuna ji na sai ya ce to ba damuwa ai sai mu yi abokantaka sai suka kulla aboki shikenan da suka kulla hannun suka ce da kawa da kawa sun sai ba ku amina da kawa da kawa sun sai gyada wasu bani ba Allah ya isa nan gero nan dawa nan shinkafa bature wanda ya kunce dan wuta wanda bai kunce ba dan aljan amma yanzu za mu ƙara yi ba ku yi da karfi ba saboda yara na gida ba su ci ku ba to shikenan sai suka yi me sai suka kulla aboki sai kowa ya haka da shi kowa ya haka yara na gida su gan shi sai suka ce me da kawa da kawa sun sai gida wasu ba mu ba Allah ya isa nan gero nan dawa nan shinkafa bature wanda ya kunce ɗan wuta wanda bai kunce ba ɗan aljanna kidan ta kunju yara na gida yara na gida kun ji su suka ce ba su ji ku ba ha <coughs> kowa ya gyara murya shi to ya isa ya isa ya isa to shikenan za mu kara wannan na yara na gida ne da ƙarfi za mu da mene sun sai ba su ba mu ba Allah ya nan gero nan shinkafa ture, wanda ya kunce wanda bai kunce ba dan aljanna to shikenan sai suka kulla aboki shikenan ana nan suna ta abokantaka suna ta abokantaka su ta hiransu su ta hiransu shikenan sai wata ran dan biri sai ya dan yi tagumin shi haka sai kifi sai kifi ya roƙe shi sai ai sai kifi ya tambaye shi ce a ah, malam biri ya na naga kayi shiru sai ce wallahi ina so na yi tafiya ne ce ina za ka je sai ce ai zan je ganin gida can wani jeji inda 'yan uwana suke sai ce allah sarki to shi kenan to mu je in raka ka a sai dan raka a daga cikin ruwan sai dan rako shi bakin ruwa sai dan bashi dan tsarawa kun san tsarawar da ya bashi kun san tsarawar sai bashi tsarawar su malmo ne su tsada su waye sai ce to gashi idan ka je ka dan kai tsarawa sai sai buri ya ce to ya gode sai ya tafi da ya tafi sai kifi ya koma cikin ruwa shikenan sai duk shauran kifaye na cikin ruwa sai suka ce su ba su yadda kifi ya dinga abokantaka da biri ba suka yi ta taro suna ta mitin suna ta taro suna ta tattaunawa suna ta tattaunawa kan ya za su yi da ɗan biri shikenan ko su raba kifi da biri sai aka ce ai kawai sai shauran wayan da kifaye manya-manyan fa kifaye katin-katin fa kun san su irin katin-katin din sai suka ce kawai a kashe biri in biri ya dawo a kashe biri ko kuma a kashe kifi sai babban su ya ce a a a a kisan kai ba kyau yara ko kisan kai yana da kyau kisan kai yana da kyau kisan kai ba kyau duk wanda aka kashe shi ai ya ji zafi ko kun san aka caka mutum ko aka yanka shi sai mutum ya ji zafi ba kyau shi kenan sai babban su ya ce a a kisan kai ba kyau idan muka kashe biri to zai jawo mana eh, zai jawo mana eh, tsiya saboda in an ka zubar da jini sai a yi tsiya a yi talauci ba kyau zubar da jini sai babban ya ce ba kyau in kuma muka kashe kifi dan uwanmu yan uwan kuma na gidansu za su ce mun kashe ɗansu ko mun kashe ƙaninsu ko ba kyau shi sa yara kar ku dinga wasa da makami fa kun ji ko wasa da makami yana da kyau yana kashe mutane ba kyau shikenan sai babban ya ce a dai nemo wani maslaha shikenan sai ana ta tattauna sai wani ya daga hannu ya daga hannu sai kawo ta shawara sai ya ce abin da za a yi a kira wannan kifin a ba shi sarauta a fada idan aka ba shi sarauta amma a ce sai ya rabu da biri tukunna za a ba shi sarauta sai aka kira shi aka ce to sarki yana kiran ya ce za a baka sarauta sai amma sai ka rabu da abokantaka da biri sai ce a'a to ni dan biri fa bai mun komai ba bai cuce ni ba bai yanka ni ba baya caka mun komai ni kuma yanzu zan daina abota da shi sai suka ce to in dai kana so a baka sarautar gari to ka daina aboki da buri idan kuma ba kasuwa ba ka sarauta ka tafi